هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا a wancan matsayin nasara ta Allah ce shi kadai shine wanda ya fi kyan sakayya ga masu ƙaunarsa muminai don haka zai ruɓanya musu lada kuma shine mafi alherin makoma a gare su